ko ka sanar da wani daga cikin bayanka a wista sarta bihi fi ilmi ghaibi inda ko kuma kake banta da sanin a cikin ilimin gaibinka kaga kenan akwai abin da yake sanar da mutane akwai kuma abin da yake keɓanta da sanin sa wannan shine ake cewa gaibi wato gaibin da babu wanda ya san shi shine ubangiji ya kore saninsa. sa ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wanda yake sama da wanda yake cikin kasa babu wanda ya san gaibi illallah sai Allah haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji ya ce ya faɗa kulla alamul gai ban san gaibu ba ce kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu ghaiba lastakthartu min al wa ma massani as-su ayoyi da hadisi suna nan idan ka koma cikin darussan da muka yi bara zaka samu cikakken bayani akan wannan sai shi kuma wannan da yake magana akan cewa sahabbai wai an ce masa sahabbai wanda aka yi musu albishir da aljanna wai shin za su iya aikata kowane zunubi kuma aljanna za su shiga ba tare da azaba ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi musu albishir da aljanna saboda ubangiji ya umarce shi ya musu albishir da aljanna sai don sanin cewa su masu tsafta ne sun fi kowa gujewa laifi ba waɗanda za su yi laifi bane da gangan suna sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya dubi mutanen da suka je yakin badar su 317 ko 19 din nan ubangiji ya dube su ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku da a ce waɗanda suke tantagaryar babu ne sai su ta yin abin da suka ga dama to amma sai suka fi kowa kuma tsoron Allah sai suka fi kowa tsoron Allah sai na umar cewa yake shi da ya san zai fita daga duniyan nan lalahu wala alaihi da ya ishe shi ya fita daga duniyar nan salin alin ba tare da riba ba ba tare da ainihin ya cutu ba ya ce shi wannan ma ya ishe shi mutanen da za su kwana mutumin da zai ji aya ɗaya ana karanta ta in ta ba shi tsoro ya yi wata guda ana zuwa dubo shi baya da lafiya to kaga waɗannan nan ai musu bishara da aljanna ba irinmu ba ne kai yanzu da a cikinmu ne aka yi mutum bishara da aljanna ai kuma sai yadda hali ya yi mutane sun shiga uku to ba a yi bishara ba ma ga yadda abubuwa suke to dama ubangiji ba kowa ake wa bisharar ba sai wanda suka kai sai wanda suka isa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi a kan aya aya ta sha biyu ko? a eh haka ne ko aya ta sha biyu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعلك تالك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أن يقولوا لولا أن أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل الله مدوكاكين سركي يجي فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فلعلك ولعلك كي يا رسول الله tarikun ba'd ma yuha ilaika, kai mai barin abinda sashin abinda aka yi maka wahayi ne wada'iqun bihi sadruk kuma kirjinka mai kuntatuwa ne an Kulu dan suna cewa laula unzila alaihi kanzun mai zai hana a saukar masa da wata taska daga sama aw jaa ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika ya zo tare da shi inda ma anta nadhir kai kawai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai wato Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da gaya mana irin taɓar gaza ta kafirai jahilan da suka jahilci hikimar ubangiji suka jahilci sunnar ubangiji a wannan rayuwa waɗanda ba su san hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki yake zaɓo manzanninsa daga cikin mutane ya aiko wa mutane su ba suke ganin cewa mai zai hana manzanni ko manzan da Allah zai aiko ya zama mala'ika ne ko kuma mai zai hana su zo tare da mala'ika mala'ika ya rako shi ko kuma mai zai hana ubangiji ba zai bashi wata taska da dukiya ta duniya ba kaga waɗannan ba su san kima da daraja da martaba ta manzanci ba suna ganin ya za a yi manzo mutum ko kuma ya za a yi manzo daga Allah kuma babu mala'ikan da zai rako shi ko kuma ya za a yi manzo daga Allah sannan kuma ba shi da wadata ba shi da kuɗi waɗannan waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa'alihi wasallama suke ƙaryata alƙur'ani suke jayayya da shi mutane ne masu ƙaryatawa masu taurin kai mutane ne waɗanda za su yi amfani da duk abin da za su yi amfani da shi wajen su ga sun ƙaryata ka to kai a matsayinka na wanda Allah ya aiko wanda ubangiji bai danka maka makullan zukatansu ba zukatansu ya suna hannun ubangiji wanda kai aikinka ne kaɗai ka sanar da su abinda Allah ya aiko ka da shi ka karantar da su don haka waɗannan babu abinda za ka iya da su babu shakka kafirai sun yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kalubale ƙalubale iri-iri daga ciki irin abinda wannan aya take gaya mana laula unzila alaihi kanzun me zai hana a saukar masa da wata taska daga sama ya zama mai kuɗi ya zama mai wadata ya fi kowa kuɗi a cikinmu au ja a ma'ahu malak ko kuma Allah ya turo mala'ika tare da shi in har da gaske ne shi manzo ne mu gan shi tare da wani mala'ika yana take masa baya duk abin da ya ce mala'ikan ne ya ce gaskiya ne gaskiya ne sadakta-sadakta, to tunda mu ga haka ba alamar cewa kai ba annabi bane kai ba manzo din bane alqur'ani ya gaya mana can cikin suratul isra irin kalubale daban-daban da suka tewa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسوله حكى سكي النبي صلى الله عليه وسلم إنه وانا قالوا بني ويحردي إنشي النبني توصوف بذاس يدد الشيبع حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع سيكاسا منغا نور الرواه سنة تقبقوا وانا كساح tare da cewa sun san garin maka gari ne mai tsandauri gari ne mai duwatsu ta yaya za a yi kawai su ga ruwa yana taɓuɓɓuga daga ƙasa sai suka ce inda gaske ne sai ya canza mana garin nan muga ko ina ruwa ne yake ɓuɓɓuga mu fita daga cikin ƙangin wahalar ruwa suka ce hatta tafjura lana min al-ardi yanbu aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab ko kuma a'a mu ba ma wannan ba ya zamana kana da wata gona ta dabilai da inabi sun san wannan a garin maka shi Allah ya sifanta garin maka biwadin ghairi zai zar'i inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zai zar rafi ne ga kwari ne kwazazzabo ne guri ne mai duwatsu da babu shuke-shuke a ciki amma wai sai ya zama yana da lambu lambun kuma cike da kayan marmari 'ya'yan itatuwa inabi da dabinai fa alhara al-anhara khilalaha tafjira kuma ya zama na karkashin sa suna gudu kaga sun ma dada gaba ba wai kawai idanuwa ba koramu su dinga gudu a karkashin lambun kuma ya mallaki wannan suka ce autus qitas samaa kama za'amta alaina kisafan ba ka ce in ba mu yi imani da kai ba Allah yana iya bangaro mana sama to a bangaro mana saman ta faɗo mana mana a ballo mana ita ta faɗo aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ka je ku taho da Allah ɗin da mala'iku dodo dodo su rako ka ga Allah ga mala'iku Allah ce ni na aiko shi mala'iku su eh mun shaida ka duba wannan taurin kai mai yin wannan magana kana zata zai imani ai ba zai yi ba kuna na ka baitun min zukhruf ce a ko kuma ya zama da kana da gida na gwal na azurfa gidan gwal ina manzo Allah zai samu gidan gwal mutumin da ya taso yana yi wa larabawa kiwo suna biyan shi larabawa yake wa kiwo mutanen makka suna dan biyan shi yana dan kasuwanci a ce yi gidan gwal kaga ba za a yi imani ba aw yakun laka baytun min zukhrifin au tarqa fi sama ko ka kawai muga kana hawan sama ba tsani mugan ka kawai kana tattaka iska ka yi shige ka yi sama sai mu ce eh to lalle ai ko ka akai don ga kacin ka koma <laughs> kuma dan taurin kai sai suka ce walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u kuma koda ka hau din ba mun ga ka hau ka dawo ba za mu yarda cewa da sai ka zo mana da wani littafi kuma a rubuce a takaddu a rubuce gashi nan wanda lokacin da kake hawa mun ganka ba littafin a hannu sai mu kaso ko da littafi kaga wanda yake irin wannan kalubale ai ba zai imani walan nu'mina laka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u manzo Allah duk yana jin su ubangiji sai ya gaya masa ga abin da zai kol subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji ba abin da Allah ba zai iya ba duk abin nan da kuka faɗa ubangiji zai iya don shi yake da kamala amma kuma hal kuntu illa bashar rasula ni ba wani bane ni mutum ne mutum ne wanda Allah ya aiko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musu ni mutum ne don haka ku ce sai na yi muku waɗannan abu ba zan iya ba al'amarin du'a hannun Allah yake wa ma mana an nasu ma mana annasu an yu'minu huda illa an qalu ab'atha mahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula ubangiji ce ba komai ya hana mutane su imani ba wai sai dan kawai wanda aka aiko musu mutum ne irinsu jinsinsu ne yaya Allah zai aiko mutum jinsinsu to shi ne Allah yake cewa ka gaya musu da a ce doron ƙasa ɗin su waɗannan ɗin su ma mala'iku ne da shi kenan sai Allah aiko masu ma mala'ika kowane halitta ana aiko musu jinsinsu ne da a ce ku mala'ikun ne sai mu aiko da mala'ika to amma ubangiji baya turo mala'ika na turo mala'ika ai shi kenan al'amari ya ƙare kuma waye zai iya jurewa mala'ika ka ce mala'ika ya zo a siga shi ta mala'ika ka iya kallonsa ai ba zai iya ba ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ta duniya sau biyu ya ga mala'ika sau biyu ya ga mala'ika a halittarsa ya ga jibrila a sararin samaniya saddan ma saddan bi janahihi ma baina samai wal ard fiffikensa ɗaya ya toka tsakanin sama da ƙasa fiffike 600 daga cikin suke 600 da ubangiji ya yi masa guda ɗaya ya tokare tsama da ƙasa to kuma a ce Allah ya aiko irin wannan ku za ku iya tsaya ku saurare shi a ce mala'ika ai ba zai yi ba eh saboda haka mala'iku idan ranar da mala'iku za su bayyana to kuma ranar shi shikenan wa waƙaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi aw qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan لقضي الأمر ثم لا ينظرون Randa mala'ika zai zo a mala'ikansa to al'amari kuma ya ga an gama magana kuma ubangiji ya ce to walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labas labasna alaihim ma bisu. da mala'ikan za mu aiko dole ne mu aiko shi a siffarsa ta mutum dole ya zo a siffarsa shi ta mutum to kuma in ya zo a siffar mutum ɗin sai ku ce ƙarya yake ba mala'ika ba ne? sai ku kuma komawa magana da ku rika faɗa ta baya ku ce shi ma ba ku yarda mala'ikan ba ne Shi shine wala labasna alaihim ma bisu. saboda haka ubangiji ya zaɓi mutum ya sanya shi a matsayin manzo saboda a nan ne za a iya samun koyi alkuduwa wal uswa ta ta haƙƙa domin in mala'ika ne ya zo yana ayyukan ibada ba za mu iya koyi da shi ba kuma sai mu yi wa Allah hujja sai mu ce Allah ai mala'ika ka aiko kuma kaga ai ba jinsin mu bane don haka abin da yake yi mu ba za mu iya ba su da daman la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mu ya za mu yi iya aikin da suke yi kaga shi kenan sai mai wa Allah hujja to sai ya aiko mutum jinsin mu wanda shi ma yake da halitta irin tamu to haka kafirai suka dinga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakunu ma'ahu fayakuna ma'ahu nadhira suka ce me ya wani irin manzo ne wannan yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa dan menene ba za a aiko masa mala'ika suna yawon wa'azi tare ba aw yulqa ilayhi kanzun ko a jefa a jeho masa taska daga sama mu ga daurin kudi yana ta faɗowa dila dila daga sama yana raba musu aw takuna lahu janna ko ya zama yana da wata gona ya ya'kulu ha? wanda ba sai yayi kasuwanci ba gonarsa za ta dinga fitar masa da abin da zai ci وقال da in تتبعون illa rajulan masura. azzalimai suka ce ai kawai ba wani kuke bi ba sai mutumin da yake an masa tsafi to Allah madaukakin sarki yake ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk wala allakai tarikum ba'da ma yuha ilayka zaka bar sashin abinda muka yi maka wahayi da shi wa da'iqun bihi sadruk kuma kirjinka zai ainihin kuntata a sabi da abinda suke fada su malamai suka ce bihi din nan ba'u sababiyya ce damir din kuma yana komawa zuwa ga almutaakhiru zikran shine an yaqulu din ce an yaqulu din ake ake nufi bihi din maganar da su suke yi shi zai kuntata maka ba wai abin da aka yi maka wahayi ba wasu daga cikin malaman tafsiri suna mayar da kalmar bihi din zuwa ga ba'd ma yuha ilayka amma ibnu ashur yana cewa shi yana ga wannan ba haka ya kamata ba a mayar da shi zuwa ga almutaakhir zikran duk da cewa a ka'idar larabci wannan bata cika faruwa ba to amma alqur'ani ya zo da irin wannan wa asarru an-najwa alladhina zalamu Allah ce wa asarru an-najwa alladhina zalamu kaga alladhina zalamu sune wadan sune wancan zamiri wanda yake cikin asarru yake nunawa saboda kaga kuma alladhina zalamu din shi yazo daga baya saboda haka an ya ƙulu ɗin shine zamirin wannan bihi ɗin yake komawa a kansa saboda haka bi sababi ma ya na saboda maganar da suke yi ta cewa sai an saukar maka da mala'ika sai an saukar maka da dukiya kada wannan ya dame ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwa kuma kamar yadda muka ce kun san wannan sura ta sauka a cikin wani jawi cikin wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin damuwa ga Abu Talib wanda shine yake tsaya masa a waje ya rasu ga matarsa khadija radiyallahu ta'ala anha ta rasu ga ainihin ƙiyayyar kafirai da gabarsu da ainihin tsangomarsu ta daɗu abubuwa sun tsaya cik izgilinsu kullum ƙaruwa yake annabi yana cikin damuwa allah maɗaukakin sarki yana gaya mana yake cewa ƙadna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ce mun san cewa abin da suke faɗa yana makanta maka rai sai dai ba wai ƙaryata ka suke hanzuci ba a zuciya sun san kai mai gaskiya ne walakin da zalimi na bai ayatun lahi ya jihadu sai dai azzalimai miyagu har kullum suna ja ne da ayoyin Allah ubangiji yana lallashinsa yana cewa ya rage damuwar da yake yi fala ta zahab nafsuka alaihim hasarat kada ka kashe kanka saboda damuwa da bakin ciki da abin da suke inna Allah alimu bima yasna'un ubangiji ya san abin da suke aikatawa fala ta'sa 'ala alqawmil kafirin kada ka damu da abin da mutane kafirai suke yi fala annaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka kashe kanka ne saboda sun ki imani a bisa abin nan da suke yi na kin yin imani da abin da ka zo da shi sai ka kashe kanka la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin yan sai ka kashe kanka dan ba su zama mu'minai ba Allah yana lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallama shi sa ubangiji ya kawo damuwar da sigar wa wada'iqun ba a ce wa wadayiqun ba aka kawo shi da sigar abin nan da sigar fa'il da'iqun ba da sigar dayiq ba sigar dayiq sifatu sifa ce mushabbaha sifa mushabbaha a ka'idar larabci tana nuna tamakkunin sifa tana nuna wannan sifar ta kankama ta ratsa shi wanda aka sifanta shi da shi ba sa rabuwa sabanin ismu fa'il wato ubangiji yana nuna mana cewa annabi ya damu duk da damuwar bata zama masa ɗabi'a ba bata zama masa hali ba kuma wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son wannan al'umma da alkhairi saboda haka cikin damuwa yake yi game da abin da suke faɗa laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak to shine Allah ce inna ma anta nadhir kai mai gargadi ne mai jan kunne ne mai tsoratarwa ne ubangiji sai ya faɗi batun tsoratarwar kawai annizara ba a faɗi albishara ba aka ce inna ma ta nazir saboda mawukifin abinda yake bukata a faɗa kenan a lokaci. a ce kai mai gargadi ne domin an kai wani yanayi mawuyaci tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kafirai duk abinda zai faɗa na lallashi ya faɗa musu amma bai sa sun tausasa ba bai sa sun saduda ba saboda haka kaga a gurin nan ba ba guri ne da za a faɗi bishara ba wuri ne da za a faɗi gargaɗi shi yasa aka ce inda ma an tanazir kai mai gargaɗi ne kawai mai ja musu kunne ne amma shiriyarsu su gane abin da kake faɗa su bi Allah wannan ba a mawakilta ka kan wannan aikin ba ubangiji shine wanda aikin wannan yake a hannunsa wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne a bisa dukkan komai daga ciki Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai daga ciki har da zukatansu saboda haka shiriyarsu shiriyarsu tana hannun ubangiji in ya ga dama sai ya shiryar da su kuma ya shiryar da wasu daga cikinsu wasu kuma sun mutu akan kafirci Allah ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يقول أم يقولون افتراه أم أي بل يقولون افتراه kawai cewa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙagi wannan alƙur'ani ko am bi ma'ana bal to duk kuma inda am ta zo fi'ilin da yake gabanta ana kaddara masa hamzatul istifham ai am ayaqulu naftara ba haka ba cewa kuma suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kage alqur'ani kuma wani abin daban bayan da sun ce sihiri ne wannan ba ta je ko ina ba sun ce sai an saukar masa da mala'ika sun ce sai an saukar masa da taska daga sama duk wannan bai ishe su ba sai kuma sun dawo sun ce shi ya kagi alkur'ani don haka kagensa ne ba Allah ne ya bashi ba shi ne ya harhada abin yake yi wa mutane wayo yake nuna wa mutane iya fasaha da magana ƙulfa tubi bi suwarin mislihi muftarayat to shi kenan kuma ku zo da surori guda goma kwatankwacinsa muftarayatin waɗanda suke ƙirƙirar rudin ba kun ce shi ya ƙirƙira ba to tanazzulan ma al-khasmi shine abinda malaman jadal suke kiransa at-taslimul jadali sun ce annabi ya kirkire shi to shikenan an sallama muku cewa ya kirkira kuma sai ku kirkira ku kawo sura goma rak kwatankwacin wannan da annabi ya kawo wanda kuka ce kirkirarren ne kuma ku kawo kirkirarru din kowa ba kuna da tatsuniyoyinku na jahiliya ba ba kuna tatsunoyi na jahiliya ba in ya karanta ku ce asatirul awwalin to kuma ku ka asatirul awwalin din cikin fasaha da zalaka da azancin magana yadda alkur'ani yake ku kawo ba za su iya ba ubangiji ya musu tahaddi daban-daban akwai inda ubangiji ya musu tahaddi cewa su kawo alkur'anin kamar alkur'anin gaba daya falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin a cikin suratul tur su zo da wani abu wata magana kwatankwacin alkur'ani in har da gaske suke yi cewa annabi shi ya kirkira wannan ta gagara ubangiji ya ce to fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayat ku zo da an rage muku yanzu ba qur'anin duka ba ku zo da da surori goma kwatankwacin sa su ma kirkiran rudin in har shi kirkira yi to kuma kirkira yi kuma larabawa ne kuna magana da irin harshen da yake magana kuna magana da yaren da yake magana wa kawo wannan ba ta yi ba ubangiji ce to su kawo bi suratin min mislihi da sura ɗaya kamar sa su kawo kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara da kuma suratul yunus da muka wuce bi suratin min mislihi ko bi suratin mislihi wad'u shuhada'akum da man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira waɗanda kuke ganin da za ku iya kirawa su taimaka muku idan ku kun kasa to ku yi taron dangi ku je ku gayyato wasu ma daga waje su zo su taya ku a kawo wani abu kamar alkur'ani wannan duk ta faskara ubangiji ya ce to ba za ku iya ba da za ku haɗu ku duka da ku da mutanenku da aljannunku duk ku ce za ku kawo kamar alkur'ani ba za ku iya ƙulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhu li ba'dhin zahira ka ce da mutanenku da aljanunku duk za ku haɗu ku yi gangami ku taimaka wa junanku a kan ku kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani Allah ce ba za ku iya ba ko da sashinku zai goya wa sashi baya zai mara wa sashi ba zai taimaka wa sashi ba ba za ku iya ba Allah ce qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi ku kawo kwatankwacin tsayoyi goma kwatankwacin sa surori goma kwatankwacin sa wasu malaman tafsiri suka ce surori surori surori goma su ne tun daga suratul bakara har zuwa hudu ɗin to amma wannan magana tana da rauni domin wannan ayar aya ce wacce ke makkiya sura ce makkiya kuma waɗancan surorin da suka gabata yawancinsu duk madaniya ne suratul bakara madaniya ce suratul ali imran madaniya ce suratul nisa'i madaniya ce suratul ma'ida madaniya ce suratul anfal madaniya ce sauraka waɗanda suka rage abin makiya din ba su da yawa suratun tauba suratun tauba ma madaniya ce al'an'am ita ce makiya sai al'araf ita ce makiya sai ita suratun hudun su ne makiya sauraka ka ba za a yi musu ƙalubalen da abinda ba ba a saukar da shi ba Na haka a lokacin ma ba a saukar da waɗancan surori ba balle ubangiji ya musu ƙalubale da shi wasu malamai suna ganin tartibin da ake yi a ce ubangiji ya fara kalubalanta su da alkur'ani gaba daya sannan kuma ya kalubalance su da surori goma sannan ya kalubalance su da sura daya tak suka ce wannan tartibin ba wani dalili a kansa domin za mu ga wannan sura suratul tauba a bisa bayanin a suratul hud a bisa bayanin da muka yi sai da aka saukar da suratul yunus aka saukar da ita bayan suratul yunus ta sauka a can kuma cikin suratu yunus ai an kalubalance su ne da sura da daya nan kuma aka kalubalance su da sura goma ashe ga ba wani tartibi kawai dai yanayin ake dubawa ubangiji yana faɗa musu magana daidai yanayin da suke ciki sannan kuma wanda zai iya kawo sura daya zai iya kawo goma wanda zai iya kawo goma zai iya kawo duka saboda haka ko a ce su kawo daya ko a ce su kawo duka ko a ce su kawo goma duk idan dai sun kasa kawowa wannan shi yake nuna gajiyawar tasu da a ce za su iya kawo ɗaya to za su iya kawo dukan ba da a ce za su iya kawo goma za su iya kawo duka saboda haka wannan tartibi wasu malamai suna ganin a babu abin da yake nuna cewa haka ubangiji ya yi kalubale ɗin da farko ƙur'ani duka sannan abin nan amma dai galibi daga cikin malaman tafsiri suna faɗar wannan da malaman ulumul ƙur'an to shi da allah ya ce su kawo surori guda goma bi ashri suwarin mislihi kwatankwacin alqur'ani muftarayatin waɗanda suke su ma abin nan kagaggu ne wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kirawo duk wanda kuke da ikon ki ku kirawo shi ya taimaka muku in kun kasance masu gaskiya wato in ku kun yi kun kasa to ku kirawo wanda zai taimaka muku wanda kuma ba za ku samu wanda zai iya taimaka muku akan wannan ba saboda haka maganar Allah maganar sace ba ta yi kama da maganar makhluki ba kalamul khaliq la yushbihu kalamul makhluqi maganar Allah ba ta kama da maganar halittu shi yasa malamai suke cewa malaman sunna suke cewa kalamullahi minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah yake kuma zuwa ga Allah yake komawa saboda haka kalamullahi laysa makhluqan ba halittacce bane kamar sauran halittu maganar Allah magana. alqur'ani maganar Allah ce alqur'anu kalamullah alqur'ani maganar Allah ne shi yasa Allah ce wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'jirhu hatta a kalam Allah thumma ablighu ma'mana ubangiji ce ka ba su mafaka har sai sun saurari maganar Allah maganar Allah din ita ce alqur'ani sauraka alqur'ani shirya babban mu'ujiza da Allah madaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ita ce mafi girman mu'ujiza. da ubangiji ya bawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yana cewa kamar yadda ya zo cikin hadisin anas wanda bukhari da muslim suka ruwaito yana cewa ma min al-anbiya nabiyyun illa wa qad u'tiya ma min al-ayati ma mithluhu ma ma ala mithlihi amana al-bashar babu wani annabi daga cikin annabawa face an bashi mu'jiza wanda a bisa kwatankwacinsa ne a bisa wannan mu'jiza ne mutanen da suka yi imani da shi suka yi imani da shi wa inna ma utituhu wa inna ma utituhu alquran amma ni abinda aka bani mu'jizar da Allah ya bani ita ce alqur'ani ita ce mu'jizar da take ba ta yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi mu'jizozi daban-daban a zamaninsa Allah ya gaya mana wata ya tsage ya as-sa'atu wa shaqqa qamar a dalilin buƙatar haka da kafirai suka yi kuma wata ɗin ya tsage Allah ya faɗa mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannayensa a ruwa ɗan ƙanƙani ruwan ya yi taɓulɓula ɗaruruwan mutane suka sha annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a Allah ya haɓaka abinci wanda ɗaruruwan mutane suka ci mu'jizozi da daban-daban Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma dukkan su waɗannan mu'jizozi ne da suke tsayawa a iya zagayen a iya lokacin da suka faru kai idan ka zo sai dai a baka labari idan wanda yake mai jayayya ne sai ya ce shi bai yarda ba amma alkur'ani ya wanzu har zuwa yau gashi nan ana karanta shi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-khalida duk wanda ya ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba annabi bane shi ya kirkira alkur'ani to ya zo da kwatankwacin alkur'ani tun a wancan lokacin alkur'ani ya yi kalubale a lokacin da larabawa suke takama da fasaha suke takama da gwaninta suke ainihin gasa a junansu wajen iya magana alkur'ani ya kalubalance su cewa su kawo kwatankwacinsa kuma suka kasa kaga idan waɗancan masu fasahar sun kasa ina ga na yanzu ina kuma ga waɗanda mama larabawan bane ne a jami ne kaga babu shakka dole ne su sadu da su sallama cewa ba za su iya in ka ɗauko alƙur'ani ka ɗauko maganar musailamatul kazzab alƙur'anin musailama ka haɗa su ai za ka ga wauta da shiririta don haka babu abinda za ka iya haɗa shi da alƙur'ani shi yasa da yake faɗar wannan alƙur'anin amr ibn yake cewa kai ma ka san ƙarya kake yi wallahi <laughs> yana alfilu malfilu wa ma adraka malfilu hu zanabun tawilun wa qurtubun tawil kai kai ma ka san ƙarya kake yi <laughs> wannan shirme da kake yi saboda ka shi ma ya san ƙarya yake yi wanda ba wanda zai yadda cewa ya zo da wani abu mai fasaha to larabawa sun kasa saboda ijazin alkur'ani ijazi ne daga usulubinsa da ma'anarsa duka usulubinsa da ma'anarsa duka da abin da ya kunsa na shari'a da abin da ya kunsa na shari'a domin yana daga cikin wato mu'jizar alkur'ani larabawa da suka yi shekaru shekaru masu yawa akan wani hali na taurin kai da yaƙe-yaƙe da shirka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shekara 25 alƙur'ani gaba ɗaya canza musu yanayi suka dawo kamar ba su ba idan ba maganar Allah ba mai zai iya yin wannan tasirin sai maganar Allah ita ce za ta iya wannan tasirin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a canza ɗabi'un mutane a canza halayyarsu a canza tunaninsu a canza zamantakewarsu a canza aƙidunsu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda balarabe wato babu jinsin da ya kai balarabe taurin kai ɗabi'a ce ta balarabe shi yasa ibn khaldun a cikin littafinsa al-muqaddima yake cewa larabawa ba a iya mallaka su sai da abu biyu abu biyu ne zai iya sa ka mallaki laraba ka zauna lafiya ta hanyar addini ko ta hanyar ƙabilanci ya ji cewa kai ɗan ƙabilarsa sani shi kenan sai ya girmama shekul ƙabila ko ku a wannan wani shugaba ne na addini sai ya iya yi masa biyayya ya ce amma in ba wannan ba to mutane ne da ba sa juyuwa shi ya sa ka duba har zuwa yanzu dinnan duk da yadda larabawan suka taɓarɓare suka lalace su ma suka zama turawa amma har zuwa yanzu ba wanda ya kai su turjiya a duniya ko akwai har zuwa yanzu ka duba yakin afghanistan da aka yi su wane ne suka yi tirjiya a yakin afghanistan kamar larabawa kusan ka iya cewa ma rabin yakin masu suka yi shi a afghanistan suka kori tarayyar soviet larabawa ne a chechnya su waye suka dinga wannan unar bakin waken ba su bane ha yanzu a iraki da su ake tirjiya da larabawa sau aka dun lalace wasu har zuwa yanzu sun fi mu muna muna tirjiya ta masara saboda haka mutane ne waɗanda suna da taurin kai matuƙa da gaske to amma Alƙur'ani ya zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canza su suka zama kamar ba su ba kana karanta halayyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za ka rantse da allah a kundin tarihi ba a taɓa yin mutane irinsu ba idan ka cire annabawa da manzanni to ba a taba yin wasu mutane masu tsarki kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya samar da wannan canji irin alqur'ani ka duba sayyidina umar sayyidina umar su da za su ɗau jariri da ransa su je su binne kashe mutum a gunsu ba komai bane amma duba yadda yadda alkur'ani ya canza su ya fita yana ran gadi ya ji wani yana karanta wattur kawai ya faɗi nan langa-langa aka ɗauke shi aka mai da shi gida wata guda ana zuwa dubo shi yadda alkur'ani ya ratsa shi zubairu bin mut'im lokacin da ya zo madina ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta watturi a cikin a cikin sallarsa yana am ko min ghairi khalq min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqinun da ya ji wannan yace sai ya ji alkur'ani ya ratsa shi shi tabbas mu dai ba mu muka halicci kanmu ba ba kuma an halicce mu daga banza ba ne daga babu a dalilin da ya ja musulunta kenan to kaga duk wannan mu'jiza ce ta alqur'ani banda alqur'ani babu wanda yake wannan tasirin kuma alqur'ani shine littafin da ana karanta shi ko baka jin abin da ake faɗa sai ka ji cewa daban sai ka ji daban a cikin suratu yunus safiru suratu yunus sai kutub ya ba mu wata kissa yace lokacin da ya wata tafiya a jirgin ruwa a wannan lokacin su musulmi 'yan kaɗan ne a jirgin ruwan sauran duk turawa ne da wasu 'yan lafiya da kiristoci shi kenan sai lokacin sallar juma'a ya yi sai suka nemi pilot ɗin su ba su dama su yi sallar juma'a cikin jirgin su 'yan kaɗan ne ba su su shida ba ko ƙasa da haka to shi ne malamin a cikinsu ya tashi ya yi musu hudu ba ya yi musu sallah akwai wata mata sai gama ta kirawo shi ta ce da allah ita tana so ta tambaye shi kirista ce kuma ba ta jin larabci ta ce lokacin da yake tsaye yana hudu bannan ya ji ji yana jan wani sauti da wani irin maganganu wanda yana shan bamban da sauran maganganun da yake sai ta ji yana cikin magana normal magana sai kuma ta ji irin wani irin abu ya ratsa wata irin magana kuma ta daban ya ta ce kuma da ya tashi zai musu addu'a na kasan addu'a suke cewa tashi zai musu addu'a sai ta ji kuma irin wannan kawai yake yi wannan mai abin nan ya ce mata to alkur'ani kenan to kaga wanda ma baya jin ainihin larabci daga irin zubin alkur'ani da saukarsa da tashinsa da hawansa da saukarsa za ka san cewa alkur'ani ake karantawa duk wanda yana daga cikin mu'jizar alkur'ani babu wata magana da ta yi kama da shi Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ku zo da surori kamar sa guda goma waɗanda su ma ƙirƙirarrun ne tunda kun ce shi ma ƙirƙirar sa akai wa da umman istata'tum min dunillahi in kuntum Sadikin. ku kira waɗanda duk kuke iyawa su taimaka muku in har da gaske kuke yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yake فإن لم يستجيبوا لكم إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون الله يتي فإن لم يستجيبوا لكم idan ba su ansa muku ba ba su ansa wannan kalubale ba fa'alamu to ku sani annama unzila bi ilmillah kadai wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah wa an ilaha illa huwa kuma ku sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimuna to yanzu ku masu ni kauya ne masu sallamawa ne wato Allah madaukakin sarki ya san ba za su ansa kira ba ba za su ansa wannan kalubalen ba ce to fa illam yastajibu lakum in sun kasa an samu ku sun kasa kawo abinda kuka ce su kawo to ku sani cewa su masu gajiyawa ne ba waɗanda za su iya ba ne kuma ku sani cewa wannan alƙur'anin daga Allah yake kuma abinda ya ƙunsa ilimi ne daga Allah annama unzila bi ilmillah ku sani cewa kadai an saukar da wannan alƙur'ani wanda ya ƙunshi ilimi na ubangiji alba'u ɗin nan ba'ul musahaba ce ai musahiban bi ilmillah musahiban bi ilmillah yana kunshe da ilimin ubangiji ne saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shaida cewa Alƙur'ani da ilimin da wato ya kunshi ilimin Allah lakin lakin Allah lakin Allah yashhadu wal malaikatu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi wal malaikatu shahadu. wa kafa billahi shahida Allah maɗaukakin sarki yana shaidawa ya saukar maka da Alƙur'ani bi ilmihi da ilminsa haka nan mala'iku suna shaidawa wa kafa billahi shahida A kenan Alƙur'ani eh, shi ya ƙunshi ilimi wanda ya zo daga Allah ne hujja wacce take kat a yayin da ake musu ita ce take raba gaddama babu hujjar da za ta raba jayayya sama da abin da ubangiji ya yi wahayinsa lakin Allah yashhadu bima anzala hube anzalahu bi'ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida don haka hujjar alqur'ani ita ce sama da kowace hujja ita ce sama da abin da zaka yi tunani na hankalinka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alla ilaha illa kuma wannan ilimin da wannan abin da alqur'ani ya ƙunsa ya ƙunshi mafi girman abu shine tauhidi shine wa Allah shi kadai ku bar abin da kuke bautawa ba Allah ba ku bar dukkan wani abin da ake komawa gare shi da neman taimako da agaji ba Allah ba ubangiji shi kadai ake bautawa don haka alkur'ani ya zo don ya tabbatar da wannan kalma la ilaha illallah fa hal antum muslimun to shin ku masu miƙa wuya ne masu sallamawa ne masu saduda ne ku yi saranda akan cewa alkur'ani daga Allah yake alkur'ani gaskiya ne kuma abin da alkur'ani ya saukar ya zo da shi shi ne gaskiya shi ne hujja wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana da cewa alkur'ani ne hujja ta farko idan muka ce alkur'ani suna ta shiga ƙarƙashinsa domin ita ma wahayi ce alkur'ani ya tabbatar da ita wannan ita ce hujja ta farko ba abin da hankalinka yake saƙa maka ba sabanin abinda wasu suke cewa hankali shine hujja ta farko wai sannan alqur'ani sannan sunna mutawatira qatiyatul thubut qatiyatu dalala to wannan magana bata ce ka gabatar da hankali akan alqur'ani wai sun ce wai shi kan ita kanta annabcin wai annabcin annabi ai bai tabbata ba sai da hankali ya tabbatar da shi saboda haka hankalin shi yake jagoranci sannan alqur'ani ya bi bayansa wai idan muka soki hankali da hujjar hankali to shi kenan kamar ma mun soki alƙur'anin ne domin za a ce kenan tun da hankali ɗin nan yana yin kuskure ya yi kuskure wajen tabbatar da gaskiyar alƙur'ani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka bai kamata mu soke shi ba wannan magana ce ta mu'tazila da wasu daga cikin jimajiman asha'irawa kamar irin su ibn al-khatib fakhruddin razi duk suna da wannan ra'ayi ba kuma komai yasa suka kankame ma wannan ra'ayi ba shine dan su yi tawilin ayoyin alkur'ani su yi tawilin sifofin Allah kar su tabbatar wa da Allah istiwa'i kar su tabbatar wa da Allah alyadu ko alyadani hannaye biyu kar su tabbatar wa da Allah ido kar su tabbatar wa da Allah duk sifofi da suka zo wanda ake ce da su a sifatul khabariyya domin kada su tabbatar da waɗannan sifofi sai suka ce hankali shine a gaba don haka waɗannan sifofi sun saba wa hankali in an tabbatar da su to an tabbatar wa da Allah jiki don haka ya kamata mu yi amfani da hankalinmu mu kore su to don su yi amfani da hankalinsu wajen kore sifofi shi ya sa ainihin suka gabatar da hankali a kan nassin Alƙur'an. tare da cewa Alƙur'ani, ilimin Allah ya kunsa Allah kuma shi ya san sirrin da yake samma, ya san sirrin da yake ƙasa. shi ne zai ba mu labarin gaibin sammai da gaibin da yake sama da gaibin da yake ƙasa alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba sama wata wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumuna saboda ka ilimi na Allah ne a cikinsa. ilimin Allah kuma babu yadda za a yi a ce ba zai zama hujja ba shi yasa Allah ya ce rasulan na wa munzirin li'an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul bayan ubangiji ya ce ya saukar da alqur'ani da iliminsa. sa da ce to haka manzanni suke masu bushara ne masu gargadi domin abin da za su zo da shi ya zama hujja ga mutane a yanke musu hanzari ranar gobe kiyama ba za su ce laula arsalta ilaina rasulan ba zai ya Allah da ka aiko mana da manzo fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka ubangiji ya yanke musu da wannan hanzarin ya aiko musu da manzanni ya aiko musu da ya saukan musu da littattafai alqur'ani shine hujja ta farko wacce za a yi hujja da ita a lokacin da ake jayayya sama da dukkan wani kila wa kala sama da dukkan wani kauli saboda haka ubangiji yake cewa fa hal antum muslimuna to yanzu za ku sallama ku mika wuya tunda dai an kalubalance kun gasa ai shikenan sai ku sallama tunda dama haka sha'ani yake idan ana ja'in ja tsakaninka da wani ya nemi ka kawo hujja ka kasa shi kuma ya kawo tashi hujja mai karfi aiki ka sallama to rashin sallamawa yana nuna inadi yana nuna taurin kai yana nuna abin da kake yi ba dan Allah kake yi ba idan dai har dan Allah kake yi to an ƙure ka ta fuskar hujja ka kasa kawo hujja ta bangaren ka kuma an kawo maka hujja da dole ka sallama amma kuma ka ki sallamawa shi yasa ubangiji sai ya kawo ta da sigar tambaya fa hal antum muslimuna domin a cikinsu akwai waɗanda ba za su sallama ba akwai wanda za su ci gaba da jayayya akwai wanda za su ce dan ba su shirya bane an gaya musu sun kasa mayar da martani sai su ce don ba su shirya ba ne a yi kun shiryo haka ake yi wani lokaci da 'yan bida don mun ga wannan a kano aka zo game da magana istiwa'i suka ja tun lokacin marigayi yana da rai da shi aka je fadar mai martaba sarkin kano suka ja akan istiwa'i aka zo da littattafai aka karanta musu kuma littattafan na malikiya tunda sun ce su sai malikiya aka karanta musu irin su risala aka karanta musu irin tafsirin qurtubi sai suka ce ai su sun shirya ne mu dan ba a gaya mana da wuri ba mun shirya <laughs> to kaga to Allah ya sa akwai wanda ba za su sallama ba sai fa hal antum muslimun yanzu kwa sallama wasu sun sallama sun yi imani amma wasu sun ja sun ce ba za su sallama ba sun taurare akan haka sun mutu da kafirci Allah ya tsare mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa